yanzu ke to suna ma ya gagara balantana nambar waya wannan dai da kamar wuya suna na dai rahina wow what a beautiful name ah kai amma sunan nan ya haɗu to ni ba har zaki tafi mm. to to ga ah. wannan su dai it's not much no no no never mind ki karwa it's not much 아니라고 그죠? 다시 앉아. rahina ina kika samu kuɗi haka um, ina dawo daga gidan su ramlat ne sai na haɗe da wani mai kuɗi to dama ina ta nema abin hawa ban samu ba shine ya dame ni sai na shiga motan shi to da na shiga ya kawo ni yanzu shine ya ban wannan kuɗin dama ba zan ma karɓa ba sai na tuna kina da bikin kawa ahmad shi yasa na karɓo sai ki hidiman bikin ki da shi gaskiya ne tabbas akwai buƙatar kuɗi to amma daga yau ki daina hawa motar mutane tunda kina da wanda zaki aura rahina kin ga iddirar da abdulmalik ya ganki sai ya iya cewa ko cin amana shi zaki a kiyaye da allah da shi kenan amma fa kan ki gaya baban kin san faɗa ne ba zan gaya mai ba komai na duniya mutum in ya halarci sai an masa amma kin so namu ba kin san wata tun da nake ban taba gamuwa da yarinya da kawalan da nake na jakanta irin ki ba maza kenan ba bani mamaki yadda kuke da karfin harshe wajen yaudaran mata yaudara kuma kina nufin yanzu ni na yaudare ki kenan ni ma yaudare ni to aure na za ka yi yayin da muka gama gantalanmu ko kuma lokacin ba mu da mamora daga ni hakai to yanzu wai yanzu kina kokwanton tarayya ta da ke ne Eh? tabbas na tabbata wannan kalmar da kake gaya min maimaici ne saboda ka taba gaya min wata kuma yanzu haka ba kwa tare da ita Allah ya to yanzu ba dai wannan ba yanzu daga can ina muka dosa ba ne da isasshen lokaci yanzu inda ka ga yafi maka wannan gaskiya ne to ni ina ganin um, um, me zai hana mu je hotel lokacin da ɗeban maka ya ƙare sai wani jikwa sai wani jikwa to bari in gaya miki ai ke ba ke ba ke ke ke ke ba kya tare da irin matan da kike tunanin na tunanin waya ya amfani da su kuma a watsar da su ta wani abin da ba wuce yake faɗi ake ta da wance kai ni gidan me yasa fi haka haba biyu <laughs> to na ji na ji yanzu ki mu murmushi na murmushi da dariya kullun ganin shi za ka yi <laughs>

nufin har yanzu kana nan? Eh tun da sake ta kiran wai ba kya dagawa. Wallahi bacci nake kuma idan na tashi in ban shirya ba bana jin daɗi. To da fatan an tashi lafiya. Fita zan yi ko kana nufin in fasa fitan ne in tsaya saboda ka zo. Eh na ga alamun fita zaki amma gashi kuma na zo. Idan zuwan nawa yana da muhimmanci a gurin ki a kin ga me iya fasa wace. Fita na gaskiya yafi muhimmanci ka iya dawowa gobe ko? Haka ne. Amma na so miki tambaya da gida. na ga salon al'amuran namu da sun dan sauya ko na miki wani laifi ne ban sani idan kiɗa ya canza salon rawa ma yana canza to zan son san ta wani fanni kiɗan ya canza ta fanni na ne ko kuma ta naki fanni kaga lokaci na kaɗan ne a nan wajen ka je ka samo amsan da kanka ka gane ko komai na rayuwa sai ka ɗauka da sauƙi <laughs> ni yanzu kin shiga kin fito kuma sai na kin fito kin yi wani fresh eh kuma tun da kika shigo motar nan baki ce da ni komai ba wallahi ka bari wani gaja ne ya tsaye da ni in gaya maka to gudun kai je gaya wa babanmu na ki sauraron sa shine na koma gida na je na sa kwan kawata na ce gidan biki zan je <laughs> hala irin cimayen nan ne wanda suke in mata ƙarya su ta yi musu surutu ba su da kokobo a jikinsu. Wallahi kaman ka sani ya liƙe man na rasa yadda zan yakice shi a jikina wallahi. to ainihin zan baki shawara wani ki masa wulakanci ki wulakanta shi ki ci mutuncinsa kin san shi timi in ba wulakanci kai timi ba ba zai taba ganewa ba ai ba azinki bane ai kuma bai ka wulakanci a waje na bane shi yasa ka ga na kyale shi har yanzu to akwai abu da yake miki ne wanda ya miki ba eh Rina ba haka bane dai bai kamata dai na wulakanta shi bane na yi mamakin kalaman da Hisra ta yi amfani da shi wai ba kya zama a gida sai ya wace ya wace su umma sun yi sun yi da ke ki zauna a gida amma abu ya gagara ki je nan ki je can haba da kina kina ganin namijin kirki kwa zai aure macen da take gantali wai tsaya mutumin nan aure na yayi shikenan kuma sai in zauna gida kamar akuya ko ba zan yi yawo ba kamar sauran mutane wannan ba wayewa ba ce ke shike na kar a gaya miki gaskiya ke kullum ba kya son a gaya miki gaskiya ni dai shawara nake baki in kin ya in ki ka yi wa Abdulmalik haka baki masa adalci ba wayanda suke yi ma da ƙarshe dawowa suke suna ce zan dan yatsa batulci nayi ke kasuwanci fa bukata ce in gaya miki ga makafi nan da yawa me yasa bai je ya taimaka musu ba sai ni saboda ya gani kyakkyawa zai aure ni kin kika yi masa haka ko baki masa adalci na kiyin yin rashin adalci kin ji ko ban mai adalcin ba ki je ki gaya mai haka ke idan fa kina so ki yi soyayya da shi ne zan baki jingina ki je ki yi soyayya da shi in kin ga zaki iya in kin ga ba zaki iya ba zaki iya dawowa da shi ehe in gaya miki ke ni fa kin ga jira na ake zan barki a nan ina zaki je a ah, ba ki da hurumin da zaki tambaye ni inda zan je ba ruwanki bariki zan je yi a bariki eh to kuma sai na dawo da sa'a Hello? <laughs> a wai yaushe ne birthday din na kai? okay till dawo za a yi? To ka san me zai faru? Zan tsara abin sai na. Kai ni fa ban kone ba kuma ban tafasa ba har yanzu. Tsoron gidanmu nake ji. Ka shi kenan. <laughs> Kai kai. Ina, wai mi saki ma haka saboda ya muna tare da yake cewa maza waya. Amma ina jin ki. Wai to yanzu kai kishi kake ko ni? To ba dole kishi ba ni ina tare da yarinya ba na son wani namiji rabe ta. To, a da akwai matsala gaskiya. Kamar ya? Ni dan maja nake a harka. gaskiya maja kuma eh ma shi kenan yanzu haka haka rayuwar za ta zama kuma ce kina da kina mace kuma kina maja da maza saboda ba ku da tabbas yawa da anguli ta biya bukatar ta raguwa ta shi take da tsadar me kike nufi kenan to kafin ni yan mata nawa kai yanzu ma yan matan ka nawa kaga ga alhaji za ta ne ta tadda mu je da gani ka kai kawai Ni ba gaskiya wallahi ba na Alhaji Alhaji. Alhaji na. Mu je Sahat ko? dan shawo. Saudi wallahi ba na ganin laifin kowa ba na ganin laifin kowa akan sakacin nan sai fatan kuma ke kike yini da yarinyar nan kullum kuna tare da ita amma a ce wai yau saboda Allah da Annabi saboda a ce yarinyar nan har ta kai munzalin da za ta rika kwana a waje ta rika kwana a waje ba tare da sanin iyayenta ba wallahi na iya bakin kokari na yanda zan ga inga na dakile wannan bakar ɗabi'a da ta koya kanta na rasa mani wane ne yake koya mata irin wannan abu Tunda dai na san Fatima kawarta wallahi ba haka ta yake ba. Kai, wallahi na fara da na sani. Na fara da na sanin wallahi da na sani gaba ɗaya da ban nema mata maganin nan ba domin wallahi da ta lalace irin wannan alƙur'an gari ta mutu a makance ta mutu a makance kowa huta wallahi salamu alai daga gidan fa wani Um, ce daga gidan uban wa kike ina kika je kika kwana a waje kawata ce daman take kin ga kin ke yanzu kin kai munzalin saboda Allah da Annabi da zaki kwana ki kama hanya ki tafi waje ki kwana a waje ba tare da sanin iyayenki ba zama kanki kike yi daman naga dare yayi ne shine idan dare yayi ba ba kowa a gidan zaman kanki kike yi ba za ki faɗa ba ki ce ga halin da ake ciki ba ta nan ne lokacin da zan fara. Bari na san ai gana shi ke. Aikin gama nuna ba na san yadda na zan wata ka hanshi. Yau din nan. Dan abu yau zan kira abu da ne ya masa ke zo a daura auren nan a huta. Dan wallahi ba zan ɗauki wani iskance ba. Ba ba ba Ke. Kare ki ke ke zaman ka kike in dai mun isa da ke wallahi sai ki aure wannan satin. Bude bude bude ko kunya ba ke ji. yanzu ke kunya ba kya ji da sanyin safiya kin ciyo kwalla kin oh, jama'a makwata suna ganin kin haro gidan ubanki da gani an san ba gida kika kwana ba kuma yi cikar uba a yi magana ta kama ta da wani babu Alƙwaran sai na mora don Allah ka yi. Wallahi wallahi ai ki riga kuskure kin ga yanzu baba ya ci nan da sati da kawai a daura kai kana ganin hakan zai yiwu ne me zai hana shi yiwuwa kuwa duk da dai na san cewa a halin da ake ciki yanzu ba wani kuɗi gare ni ba a hannu isasshe amma dai zan gangada ga cewa an yi auren ko kuwa wai shin kai kana ganin zan yi da'amin auren dole ne ka ne auren dole wa? ina magana auren dole anan kina so na ina son ki a da kenan abdulmalik yanzu ba na son ka me ke nufi ba kya suna su? haka za mu yi da ke rahina tabbas abdul malik ba za mu tsaya muna bata wa juna lokaci ba kuma kan mu kai lokacin da za mu bata wa juna rai saboda haka ni ba a auren ka bace ka je ka nema sa'a ka dan Allah rahina wannan magana da ke faɗa ya sani biya domin ina cin ciwo ya za in ga miki wannan ɗawainiyar a rayuwa sannan ki zo ki buɗe baki ki zo ki ce wai wai wani ke ba kya sona don ba kya sona wa kike so Au, ba dan Allah ma kai ba kenan. Kai ba ce ka ji ka gani. Magana dan Allah, ai dan Allah ne, amma kuma abin da ake duba shine akan ki bana rasa aiki. Dan in samu cikon kuɗin aikin nan da za a yi miki. Na ɗauki kuɗin banki na cika ba tare da sani ba aka gano aka kore ni tare da yi min wulaƙanci. Kawai dan ki samu lafiya. Yanzu ko ki gaya mu wannan magana? Ni na sa ka ka ɗebo kuɗin su. Ni na sa ka? Rahina dan Allah kake haka idan kika yi haka za a yi min da Ya duniya za ta kalle ni. Ba za ki tausaya min ba. Dakata Abdul Malik. Kuma kada ka yi tsammanin iyayena za su tilasta min samun auren dole da kai. Yawwa. Can gunda abin ka ɗaura wa kai jidali me kake da shi yanzu ka fa zama talaka ba ka da abin da zaka ci ba inda zaka ajiye ni ba ka da aikin yi sannan ka kalle ni ka ce wai ni zaka aura ha ba Abdul Malik je ka yi masa ka ji ko Baba saboda gudun matsala ina ganin magana auren nan namu a haƙura tunda ta bude baki da kinya da kanta ta ci ba ni take so yanzu kuma ba ta yi mata auren dole maganin kada a yi kada a soma kada a tsaga magwali jini ya fito haba haba haba abdulmalik yo so kake a zage mu wannan ai duniya ma gaba ɗaya kai ina ina to wallahi bata isa ba bata isa ba in dai mu muka haife ta ai ba ita haifi kanta ba baba na so a ce zan iya buɗe baki in gaya muku irin abubuwan da ta faɗa wannan shi yasa nake fargaba yin auren mu a cikin wannan halin kuma ai na san ku ba matsalar ku bane tunda ba ku aikata laifin ba sannan ɗabi'a ce ta ɗan adam butulcewa wanda kyautata wannan ban bai zama abin mamaki a gare kaga ni abin da nake so ka kwantar da hankalinka ko ta ko ta so dole sai ta aure ka a ai dai mu muka haife ta wallahi bata isa ba ka kaga ka tashi ka je ni za mu zauna da ita zan nemi ka zan sake neman ka amma ka kwantar da hankalinka ka sa a zuciyarka ga ta can a matsayin matarka a ka komai na rayuwa sai ka ɗauka da sauƙi komai aka yi ma a duniya ba mamaki lamari na duniya yanzu abin zaki kenan lallai kin cika ƙarshen mutum wannan ya ƙarshen rashin mutunci yanzu rahin ki buke da bakin ki ke ce zaki buɗe baki ki ce ba ki san abdul malik kai ce rahina yanzu nan ke dama cewa kika ba kya san shi to wallahi biki isa ba wannan butulcin wallahi ba nan gidan za a yi shi ba ni gaskiya umma ba na san abdul malik shi yasa na gaya mai tun wuri kan na cutar da shi cutar cutarwa kuma na nawa na nawa wai an ce da shege ina uban kai ce na nawa haba yanzu ke to bari ki ji wallahi idan dai mu muka haife ki tilas ki saurari magana mu mu ba za ki mai da mu ƙananan mutane ba za ki mai da mu ƙananan mutane ba dole in ma ba kya san shi ki tirsasa wa zuciyarki ki koya wa zuciyarki yadda ake son Abdul Malik ban tare ma ƙarya ƙarya banza ce wallahi tallahi akwai dai wani abin can da yake bugaki in kuma kin yi ne dan ki jinjina ki ji nauyin mu to kin ji nauyin namu amma wallahi shi zaki aure kin ji na ga mu in dai mu ne ki abba kai hakuri ni fa bana son Abdul Malik. Kar ku zo ku hada abin daga baya daga ni har ku ba za mu ji daɗin shi ba. Shi yasa na faɗa gaskiya. wai ke rahina baki da hankali ne me yake damin ki ne me kike sha da yake sa ki rawar kai kike gaya mahaifinki wannan maganganun umma kai na kalau kai na kalau da raina ba za a haɗa da wanda bana so ba har ga Allah kai na kalau ƙarya ne wallahi ba lafiya Allah ba lafiya mu mun sani in ke kina jin dama haka haka ci ciwon hauka yake kai kana ganin raskaci amma wallahi babu lafiya a ciki sai dai babu komai sauti na gode wa Allah yadda na gode wa Allah na gode wa wadda zina aka ce hannun dama maganin fa kalama ina yasara take tana daki tana bacci ta so min ita ce nake so in gaya miki ki yi haƙuri ki yi haƙuri ki koya wa zuciyarki san abdulmalik domin shi za mu aura miki ke magana wacce wacce wacce shaka tafi ta ce ba ta san shi kuma mu da a irin wannan aiki da mu irin wannan mm, mm, mm, cin amana da butulci jama'a su rika mana kallon butulu wallahi tunda Allah ya hore minki ni dai ba za a zage ni ba saboda haka ki haƙuri ki koya wa zuciyarki san Abdul Malik dan shi zamu To shi kenan baba. Allah ya sa kan shi ya fi alkhairi a gare mu baki ɗayan mu. Amu. Amu. To kin ji. Kin ji Ya sara Allah ya miki albarka. Amin baba. Ubangiji Allah ya miki albarka, Allah ya baki abin da kike so a rayuwa. Amin. Allah ya miki albarka. Kin ji abin da nace nace Allah ya mata albarka. Allah ya mana albarka ga baki ɗaya. Eh, kin ji abin da nace nace Allah ya mata albarka. abdulmalik do allah do annabi wanda yasa na kira ka wata magana ce nake so in gaya maka kuma ina fatan ba za ka watsa min ƙasa a ida ba ko ba haka ba mu goda allah da har allah ma ya bani wata dama malik so nake ka auri yusra yusra kuma eh amma don allah don annaba ni karkace min a'a ni dai ka daure dan la ha'ilaha illallah ka daure ka amshi wannan roƙon nawa mu ma goda Allah ina da abin da zan sauya maka ko ba haka bane to Allah sa hakan shine mafi alheri yawwa ubangiji Allah yi maka albarka Allah shi maka albarka amin Allah nagode nagode Allah shi maka albarka yawwa to tunda Allah ya sanya ka amince to abinda nake so da kai ka je ka nemi mafi karancin sadaki ka kawo daidai da kayan lefe ni dai ban ce kai ba dama al'ada ce ko ba haka bane magana kai hata suturar da za ta sa yan wa'annan da take da su jikinta ta su za ta zo gidan naka nan gaban Allah ya hore an samu kwankantin kwari ka bata ta daura wannan kuma matakaci eh ba da ma Allah ya samu da ubangiji Allah isa ka maka da alkhairi nagode nagode nike da godiya da ka amsa da ka amsa rubuna wallahi nagode nagode Allah ya maka albarka Allah ya maka ka ba hankali wajen tsallake fasal kai Allah ya saka da alheri